Tsohon shahararren dan wasan ƙwallon ƙafan nan na Najeriya Tijjani Babangida ya yanke hukunci akan shirye-shiryen da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Najeriya ke yi na zuwa gasar wasannin cin kofin duniya na shekarar 2018 cewa sai dai wani iko daga Allah ne kaɗai zai sa ƙungiyar Super Eagles ta kwaci kanta a ƙasar Rasha. Tijjani Babangida ya bayyana cewa ikon Allah ne kaɗai zai sa ƙungiyar Super Eagles ta kwaci kanta a wasan da za a buga a ƙasar Rasha domin a cewarsa kungiyar Super Eagles ba ta yi shirin da har za ta iya karawa da kungiyar kwallon kafa da ta samu kanta a wannan rukunin nasu ba. Tsohon shahararren dan wasan ya bugawa Najeriya wasa a wasannin cin kofin duniya na shekarar 1998 kuma ya rike mukamin mataimakin babban kocin kungiyar Super Eagles a karkashin tsohon kocin kungiyar Sunday Olisayi. Tsohon dan wasan ya kara da cewa a lokacin da sauran kungiyoyin kafa ke fama da motsa jiki da shirye-shiryen gasar wasannin da za a fara a watan Oktoba mai zuwa, kungiyar Super Eagles ko da wamman koci ba su da shi ya ce haka ta faru a lokuta da dama gashi kuma a wannan karan kungiyar ta samu kanta a rukuni guda da kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru da zambia da kuma algeria ya ce allah kaɗai zai kwaci kungiyar super eagles daga wannan rukunin dan wasan kara da cewa magana gaskiya mun san cewa kwallon kafa ba shi da tabbas ba babu da bai iya kasancewa amma gaskiya sauran kasashe na iya tabbatar maka da cewa shirye suke ɗari bisa ɗari amma kungiyar super eagles ba ma ta san cewa ko wane ne kocin ta ba.